This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani. da sarauniya da fara da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan su a zango fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron masu salamu alaikum yanzu ma tare da salihu garba da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi su majalisar da ta suna da wata committee of human justice da judiciary to in za su kokari su yi bincike sun gamsu da bayanin da aka yi masa sun suka duba suka yadda amince da haka sai suka wannan dalilin su sai ce a wani kaza da muka samu shi da hannu dumu dumu a cikin wannan shara bai kamata da ba ya zama minista masanin shari'a Hassan Liman kan mutane kamar su Obani Koro da ake zargi da hannu a aikata rashin gaskiya a zaben gwamna a jihar Ikiti a bara. Muna da karin bayani bayan labaran duniya. Za mu kawo muku shirin rigakafi tambarin lafiya da kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku masu haro ka bari akwatin sakonni yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran libya tana son kwamitin sulhu na majalisar ɗin giduna ya sassauta mata takunkumin da ya ƙaƙaba mata wanda ya hana ta sayan makamai kasar na bukatar sassaucin domin ta sami makaman yakar mayakan sa kai na ƙungiyoyin islama da yanzu suka mamaye duk manya-manyan rijiyoyin man kasar jakada ibrahim da bashi ya gaya wa manema labarai cewa idan ba a yi wa kasar sassauci ba da wuya ta iya shawo kan matsalolin tsaro da suka addabe ta ya tabbatar wa kwamitin suruhu cewa makaman ba za su fada hannun 'yan ta'adda ba kamar yadda ake tsoron zai faru ya ce idan kwamitin ya ga dama yana iya aika masu sa ido domin su tabbata cewa makaman ba su shiga hannun 'yan bata gari ba jami'in majalisar ɗinki duna na musamman a kan libya banadino leon ya gaya wa kwamitin cewa ƙungiyar isis za ta yi duk iyakacin ƙoƙarinta ta kafa gurbinta sosai a libya ya ce kamata ya yi kasashen duniya su harzanta su tsaya da matsaya ɗaya domin taimakawa libya da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasar da ke fafitakar daƙile ta'addanci a ƙasar inji leon ƙungiyoyin islama masu tsatsauran ra'ayi sun cafke tripoli babban birnin ƙasar inda suka kafa tasu majalisar lamarin da ya tilasta wa gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita arcewa zuwa gabashin ƙasar. wani mutum ya kai wa jakadan amurka koriya ta kudu mark lipa da hari a birnin seoul jakadan ya jikkata kafofin yada labarai a birnin na seoul sun ce an ruga da mr lipa dan shekaru 42 da haihuwa zuwa asibiti rahotanni sun ce ya rufe fuskarsa ko da yake da kafa ya shiga asibitin da aka kai shi mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mariha wacce ta yi magana da tashar talabijin ta cnn ta ce mr lipan yana asibiti amma har yanzu ba san dalilin da ya sa kai masa hari ba ta ce za mu cikakken bincike ta kara da cewa raunin da ya ji ba zai yi baya barazana ga rayuwarsa kamfanin dillancin labarai mai suna yonhab ya ce an kama wani mutum mai suna kim bayan wannan hari mutumin yana kuwa yayin da ya kai harin yana cewa kudanci da arewacin koriya dole ne su haɗe su zama ƙasa ɗaya amurka dai ta girke dakarunta dubu ashirin da ɗari biyar a koriya ta kudu domin koriya ta arewa ta yi taka tsantsan ko da ma tana tunanin kayar ma farma koriya ta kudu kasancewar sojojin amurka a koriya ta kudu ya sa wasu 'yan ƙasar suna ganin amurka ce umul isin hana ƙasashen biyu sake haɗewa to kada da ya manta labaran na zama kuma daga nan sashen hausa na murar amurka daga washington dc shugaban chadi idris dabi ya fito fili ya faɗa cewa dakarunsa sun sa mabuyar abubakar shekau shugaban kungiyar boko haram sabili da haka yana kiransa ya fito ya mika kansa ko kuma dakarun kasar su bi shi su kashe shi shugaba idris dabi ya yi furucin ne jiya laraba a birnin jamena fadar gwamnatin kasar yayin da yake taron manema labarai tare da shugaban kasar nijar muhammadu yusuf wanda yake ziyara a chadin shugabannin biyu sun sha aradu sai sun ga bayan kungiyar boko haram kamar yadda wani takaitaccen bayanin da aka fitar daga ofishin shugaban kasar chadin ya sanar Mr. Dabi ya kara da cewa abubakar shekau ya tsallake rijiya da baya a yayin da dakarun chadi suka kutar da garin dekuwa daga hannun 'yan boko haram ranar talatar dinar da ta gabata Mr. Dabi ya ce idan shekau bai mika kansa ba to ko shakka babu yadda aka kashe 'yan ta'ada a dekuwa haka shi ma za a kashe shi Majalisar Dattawan Amurka ta gaza samun isassun ƙuri'un da za su iya kawar da kujerar naƙin da shugaba Barack Obama ya hau kan jawo bututun mai da ƙasar Canada zuwa Amurka da ake kira Keystone. sanatoci 62 ne suka jefa kuri'ar amincewa da jawo bututun na wato man daga kanada amma bisa ga doka sai an samu sanatoci 66 kafin kuri'unsu ya zama doka ba tare da amincewar shugaban ƙasa ba sanatoci 37 suka goyi bayan shugaban amurka masu goyon bayan a gina bututun sun ce ba za su sadakar da har sai sun cimma burinsu kome dadewa. john hoven ɗan republican daga jihar north dakota wadda shine kan gaba a gabatar da kudin ya ce idan ba mu ci nasara yau ba za mu ci nasara gobe domin za mu nemi wani kudurin da za mu haɗa da wannan da shi shugaba ba baya son a gina bututun tun can farko ya ce shi ba zai bari a matsa masa ya amince da gina bututun ba har sai ma'aikatar harkokin waje ta kammala nazari da take yi masu goyon bayan gina bututun sun ce zai samar da dubban ayyuka kuma zai taimaki amurka ta rage dogaro kan man kasashen waje da suka hada da kasashe da aka fi samun tashin hankali waɗanda suka ƙi amincewa da gina bututun sun ce ayyukan da za a samu na wani ɗan lokaci ne misali ayyukan gine-gine dole su tsaya idan an gama ayyukan kalilan ne za su zama na dindin Labaran duniya kenan aka gabaji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. madalla a shirin safe kun ji cewa majalisar dattijan najeriya ta dakatar da shirin tantance tsohon minista musliu bani koro kan zargin watakila yana da hannu a murɗiyar zaɓe tare da amfani da jaman tsaro a jihar ikiti amma waɗannan bayanai kan murɗa-murɗar ba su fito fili ba cewa manyan jami'an gwamnatin tarayya tare da haɗin bakin jami'an tsaro musamman sojoji da ƙarfi da yaji suka murɗa sakamakon zaɓe da aka yajiyar pdp ta samu nasara shin akwai abin da za a iya shari'ance yanzu kan makomar wannan zaɓe tambar da na yi wa lauya hassan liman kenan shari'a duk abin da za a yi ana aiki da doka ne shari'a kuma tana aiki da shaida da aka kawo a gabanta an yi shari'a tsakanin gwamnan da ke kan kujera a yanzu a kotun ta farko kamar da na ce baka karkashin kashi na ɗari biyu da tamanin da biyar na tsarin mulki inda ya kafa kotun zaɓe wannan shaida ko wannan bayanin da ake magana ba a kai gabanta ba an ɗaukaka ƙara an je kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a najeriya wannan shaida ma ba a kai gabanta ba abin da ban sani ba a yanzu shin an ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli ta najeriya ko ba ɗaukaka ba din nan ba da masaniyar haka amma in ma an samu wannan shaida ko irin wannan bayani a yanzu to game da na maka bayani ba mu da tsari irin tsari ta amurka inda ake ce wai mistrial ko menene ake ce mistrial wato ba nan mistrial shine in aka yi shari'a aka gaba daga baya aka samu sabon shaida za a ce a koma ji a sake shari'a nan to a nan wannan a tsarin mulki ta najeriya an ce shari'a ta zaɓe za a yi ta ne a kotun farko a gama ta cikin kwana ɗari da tamanin kotun ɗaukaka tsara in aka yi za a gama cikin kwana sittin kotun koli za a kafa za a kai ta kayan kwana sittin to ko da ma akwai sabon bayani ɗan bayanin da ake faɗi ba gaskiya ne da ya shafi batun bangaren jihar Ekiti to in za a ce a koma a sake lokacin da ma za a sake shara ya riga ya wuce don an riga an gama shara a kotun farko an samu yadda bayanin ta ke. to saboda haka duk da bayanan da aka samu yanzu babu abin da za a iya yi shi wadda yake da kuka wadda ya so kai kara ba zai iya yin komai ba kenan eh ai shi da muke ce mutum koda yana da dama saboda doka ta riga ta gindaya ko ta kafa ainihin kangi na lokaci wata limitation kenan hmm. an ce za ka shigar da bayani a cikin lokaci kaza har in lokacin ya wuce to ko da gashi tana da dama ba abin da za ka iya yi saboda lokacin yin wannan karar ya riga ya wuce ko lokacin kai bayani. Aka, Hajji Hassan Liman. Gabai da kai bayani. Eh, Hajji Hassan waɗannan jami'an gwamnati ba gwamna da ya ci zaɓe ba amma jami'an gwamnati da suka aka yi amfani da su wajen murɗa wannan sakamakon zaɓe su ana iya hukunta su ko su ma lokaci ya wuce. A'a batun maganar bincike in aka yi bincike bisa ga doka aka tarar da mutum ya aikata laifi laifi ba inda bincike mutum ya aikata laifi ta cin amanan ƙasa ko ta yin ƙarya da ya saba wa ka'ida ko yin ƙarya da ya saba wa dokin zaɓe wato electoral office wato laifuffuka da suka shafi zaɓe to in aka yi bincike aka tabbatar da aka wannan laifi ne laifin shi ba ba shi da wani ka'ida a koshin aka tabbatar za ya shi bincike babban attorney general na kasa ta hanyar hukumar zaɓe in dai haka ya tabbata za a iya gabatar da su a gaban shari'a kuma a hukunta su har an iya gabatar da shaida na gaskiya haka haka. Um, cikin waɗannan mutane idan wadda akwai wadda aka zaɓa ya zama minista wannan shaida ana iya amfani da ita wajen hana shi samun wannan mukami? in an kai hujja a gabansu to suna da abin da su majalisar da ta suna da wata kwamiti ana ce committee of human justice mm. da judiciary mm. to in za su kokari su yi bincike in suka yi bincike sun gamsu da bayanin da aka yi masa to su majalisar da ta na ba wanda suke abin nan in suka duba suka yadda amince da haka bisa ga wannan dalilin su ya ce a wani kaza da muka samu shiga hannu dumu-dumu a cikin wannan shiga bai kamata a ba shi dama ya zama minista ko ya zama wani abu ne ba har fa sai in sun tabbatar da haka. ɗaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya Hassan Liman kenan aka ji. Nan da wasu jamintoci za mu kawo muku shirin rigakafi tambarin lafiya kamar nan sai a shakata da wannan waka. karfe biyu da minti goma sha uku da rabi sashin hausa na murar amurka ke sauraro gajin mayali da shirinmu na gaba rigakafi tambarin lafiya masu ranar rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yin alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro nan da sauran bayanin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A makon da ya gabata, Kun ji inda Hajiya Aishatu Ai wakili jami'ar rigakafi a ƙaramar hukumar Kwantagora da ke jihar Neja, inda ta yi wa taron mata bayani a asibitin hukumar lafiya matakin farko da ke garin Kwantagora akan yadda tsarin rigakafi yake gudana da lokutan da ya kamata a yi su. Bayan da ta gama jawabinta, ta baiwa taron matan dama domin yin tambayoyi akan abin da ba su fahimta ba. Game da rigakafi yawancin ku ai suna zuwa same mu asibiti wasu tambayoyi kuke da game da rigakafi. Sunana Lauratu Musa. Tambayan da nike da shi shine me ke kawo kafin wata tara yaro dusa ya hito mashi kafin a yi kuma akan ce sai in wata tara ya aka aje a yi rigakafi so abun da yake kawo wannan kun san cewa yaro in yana shan nono daga haihuwa zuwa wata shida yaro yana da book immunity a jikin shi amma in ya kai wata shida din nan immunity zai fara ragewa to yaron na yana iya kamuwa da kowane cuta shi yasa akwai wani tambaya mata ku yi tambaya salamu alaikum sunana jamila habubakar game da rigakafin nan na harko da ake yi na hannu aka ce in ya yi ruwa ya yi kyawu to in bai yi ruwa ba bai yi kyau ba kenan kuma mutum zai iya sakewa ko kuwa bayanin da na yi muku kenan na farko a gaskiya in bai yi ruwan nan ba bai yi kyau ba so ana iya dawo da yaron nan a sake mishi wannan alluran sannan mun gaya muku cewa ba mu son a yi ma yaro farsa an wurin nan ya kumbura sai dai in yaro yana kuka kuna iya ba shi farasitamo shi kenan ko ku ma yaro wanka kun gane ko bayan wannan rigakafi na yara akwai rigakafi na mata masu ciki bayanin da doktor shi ya yi bayani ɗazu cewa akwai alluran da ake bayarwa wato tetanus oxide ya kamata mace ta samu wannan allura so biyar kamin ta gama haihuwa. 'Yan mata masu shekara goma sha biyar ya kamata a yi musu wannan allura ko kuma cikinsu na farko. sannan kuma bayan wata hudu wai bakwai hudu ya kamata a ƙara yi musu bayan bakwai shidda ya kamata a ƙara yi musu sannan bayan shekara ɗaya sai a yi musu shekara ɗaya kuma sai a ƙara yi musu kun ga ya cika biyar kenan ko a gaskiya yana da muhimmanci saboda kariya kyukyu nan mata har da yara ma ƙanana jarirai wata bi sai ku ga an haihi yaro sai kyukyu ya kama yaro to wannan allura da za a yi tun mata na da ciki shine kariyan wannan kyukyun kun gane akwai mai ƙara tambaya salamu alaikum na khadija ibrahim kamar yanda ta ce za ka iya kai yaro rigakafi sau biyar kamin ka yaye shi to wa'yansu suna kai yaro sau biyu ko sau uku haka to sauran ba sa karkarewa to wayancan da aka yi zai yi amfani ne ko kuwa saboda ba su kai su an karkare masu ba kuma sun basu haka na an yaye su bari in ba da misalin wanda na fara yin bayani kamar shi bcg shi in ka yi shi zai yi maka unhwani To da ake yi sau uku na tarin lalaɗin nan, in ka yi ɗaya baka cika ya kai uku ba gaskiya ba zai yi aiki ba. An yi so a je sau uku nan sannan magani zai cika. Ai kun ga wata biyan mutum ya je asibiti akan ba shi magani. In ya sha rabi ya aje rabi kwana biyu ciwon zai yi relapsing. Nan da nan sai ciwo ya dawo. To ba ku sha ya cika ba. In an cika an sha magani ya cika gaskiya zai yi aiki amma an bai cika ba gaskiya akwai matsala shi yasa kullum muke yi muku bayani don allah a kai yara asibiti rigakafin nan yana da mahimmanci can sama kamar wayan gada ke zaune wallahi abinda kullum suke so kenan a yi bayani rigakafin nan saboda prevention they say is better than cure in aka kare cuta ya, hi a ce kullum a yi ta zagaye zuwa asibiti ba lahiya akwai mai karin tambaya na gaya muku so biyar ya kamata mace ta kai yaro ko so biyar kada a zauna gida an je sau ɗaya biyu shi shikenan a zauna ana kallon mai gida a gagara zuwa asibiti ita kuwa wakiliyarmu da ke jihar bauchi amina abdullahi girbo ta aiko mana da rahoto ne dangane da yadda tsarin rigakafin cutar shan inna ya canza zuwa rigakafin yau da kullum. A wata ganawa da manema labarai, darakta mai kula da kare yaduwan cututtuka a jihar Bauchi, Dr. Fanta Ahmad ya yi karin haske game da yadda aka mai da rigakafin cutar shan innan zuwa alluran yau da kullum. In kiɗa ta canja wasa ma ta canja, saboda wannan allurar da muke bara ta, ta baki wa yara yanzu za mu dawo da ita za a rika ba da ita ta allura wannan ta allura kuma ita ce tana da inganci tana da jimawa kuma tana da ba da garkuwa wa yaro sosai ana kuma ba da ita ita wannan sabuwar allura da aka canja a cikin sati na goma sha hudu ga haifan yaro ko ya kowace iri so saboda haka in da aka bayar sau ɗaya ake bayarwa kuma ba kuma ana barawa ko ina ba sai dai a asibiti saboda haka muke rokon jama'a su ba mu haɗin kai insha Allah nan da 'yan shekaru kalilan za mu rabu da ita wannan ciwo ta cutar ciwon inna Allah ubangiji shi taimaka a matsayin ta yanzu kusan dai mu kusa ta tafi ta bar mu mu muna korar ta gaba daya a kasar saboda yanzu a haka mun kai wajen wata shida kusan mun fara shiga na bakwai bata nan to a dokar duniyar sha'anin cuta irin ta polio da inda kuka yi wata shida to kun fara shiga mataki mun shiga mataki na rabuwa da ita a yanzu haka a kullum muna zuwa abuja da ko'ina muna samun kuma duka waannan mutanenmu na masu aikin cutar polio na borno yobe da adama duk sha su dai suna kokari amma akwai wurare gaskiya wadda mutanenmu ba sa iya zuwa to muna kokari shi yasa ma sabila da haka wannan allurar da ake so a sa ne zai fi mana daɗi zai fi jimawa in aka yi wa yaro ɗaya shi kenan saboda irin waɗannan matsalolin da za mu samu. Eto eh gaskiya babban al'amari ne amma in iyaye suka ba mu haɗin kai don ko ba duk wani iyayen da za su dan ɗansu ko su ta na ƙasa. In muka musu bayani suka yarda sa yi. ba wani matsala ba ciwo kuma abu ne wadda in aka yi shi sau ɗaya an yi shi da kuma za a samu garkuwa har abada ba za a sake yi shi ba su kaga ai an samu mafita a nan wurin. Dr. Ahmad Fanti kenan darakta a fannin lura da kare yaduwan cututtuka a jiha mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman ya ja hankalin iyaye don ganin bayan cutar shan innan a jiha. To mu kuma wannan aiki an daɗe ana yin sa aiki ne wanda ake yin sa a ko ina kasashe na musulunci duka suna yi ba abu bane sabo shine za a gaya mutane wannan abu an yi shekara nawa ana yin sa amma uma né babu wani wanda ya taba nuna cewa ga wani matsala da ya samu dangane da wannan aiki ko kuma wannan rigakafi da ake ma 'ya'yansa bai hana mu magana haihuwa ko wani abu bai da nasaba da wannan ko kaɗan babu a ciki kafin a son wannan aiki ba irin bincike da ba a yi ba dalilan da ya sa ma maganin ake karɓo ta daga ƙasa na musulmi ake zuwa da ita nan domin a yi aiki da shi a nan sai da aka tabbatar cewa babu wata illa tare da wannan rigakafi kafin nan muke yi kafin nan mu ma kuka ga muka shiga ciki mai martaba sarkin da na alhaji usman bilyamina osman Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Salamu alaikum. Amu ah, alaikum salam. A ah, malam tanko? Ya jama'a ya aiki. Lafiya kallo malam tanko. Ya na jikiran ne ana ta hayaniya. To malam tanko dole a hayaniya a gida ka ga yara nan guda uku. Ɗaya gashi nan babban ba kafa ba hannu. Ɗayan ba kafa ga na ƙarshen nan gaba ɗaya shi ma a langwaba hannun shi a shanye. Gaba ɗaya cikin ukun nan ba mai lafiya. To ai laifin ka ne. Kamar yaya fa? Domin kullum ina jin ka kana faɗa da masu yin allurar rigakafi. Rai kuwa kai. mun baki da ke ake yi. Kullum in zan kai sana aiki. Nufin ka rashin alluran polio isa yara na suka kanana ɗaya kamar macizai. Ai Allah ya taimake kamar cewa dama abin ya fi haka. La ilaha illallah to yanzu wace hanya zan bi domin magance wannan abu? To yanzu sai dai a tari gaba domin hakan ya riga ya faru. Yanzu wayannan yaran gaba ɗaya na yi tiri zero kenan? Sosai kuwa. Uwar gida biki sana hanya ba. Ba laifi na ba ne. Uwar gida biki sana. Ba laifi na ba ne kai ka ja mana haka. To jama'a. Jama'a duk mai bukatan yaran yi su lafiya yanzu a ɗiga musu foliyo ni dai na wasu nan na ɗaya. Masu yawan foliyo na da amfani. To a nan kuma za mu sallama da ku a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin. Jummai Alli ke gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. Kariya ce daga cutuka masu halakarwa. To a gaida malamai, jama'a sai a yi mana aikin gafara ba za mu samu damar gabatar da sharhin da wasu jaridun ƙasar Ghana suka yi a makon nan ba. saboda wasu dalilai da suka fi karfinmu yanzu ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Kuna magana da Umar mai harawa gangan. Ra'ayina shi ne jam'iyyar cdc da take kashe kuɗi wurin kamfen jama'a a zaɓe ta. Kudin da take kashe a wurin kamfen mutane na a zaɓe ta. da ta kashe su wurin aiki a ƙasan nan da ba za ta hito ta yi kamfe na a zaɓe ta ba aikinta shi ne wanda zai zaɓe ta ta tuna irin kwannar da ta tafka a ƙasan nan ta najeriya kashe-kashe mutane babu dalili saboda rashin tsaro da rashin aiki ga wuta ƙas najeriya babu inda za ka je ka samu wuta ta yi awa ɗaya a najeriya ga rashin hanyoyi mutane suna mutuwa a hanya saboda rashin hanya ga sauran cuta ta yi yawa a ƙasa saboda asibitoci babu magunguna wanda za ka je a kula da kai sannan ga jami'an tsaro suna kuka a kan najeriya rashin kula da ya zamanto ba a kulawa da su Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mu dai ra'ayin mu mu dai talakawan Najeriya muna so a yi zaɓen nan ko ma samu kwanciyar hankali lami lafiya mu zaɓi wanda ran ne yake so shine janar Muhammadu Buhari. Allah kuma ya sa mu dace. Wanda kuma baya so a yi zaɓen nan Ubangiji Allah ya karya shi kowaye shi. Ni ne Saminu ɗan aga duniya ba ta da da razau lokal gama. Assalamu alaikum. Ni ne Usman mai cajin hanset kara shanu Olodo. Ina gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amerika. Sannan kuma ina gaida dukkan masu saurare sashen Hausa a ko'ina suke. Ina son in ba bada na ne akan siyasar Najeriya. Idan mun ka dibi siyasar Najeriya sai mu ga kamar wankin hula yake son ya kai mu a dare. Amma idan mun ka farga mun ka yi ƙoƙari sai mu sake wanke hulan nan tun da sanyin safiya mu canja ta a rana ta bushe mai amfani da ita saboda haka ina kira ga dukkan ɗan najeriya da ya samu katin zaɓe ya ɗebe kwaɗayin abin da za a bashi na sayar da katin zaɓe abin da zai ci ya canye cikin ɗan lokaci kaɗan sai ya koma kamar yadda yake bai da ko sisi a kai saboda haka ya yi ƙoƙari saboda haka shi ne wannan kati shi ne dalilinmu da za mu samu mu zaɓi shugaba adili mu yi ƙoƙari mu zaɓi shugaban ƙasa wanda yake adili ba zalunci ba handama da babakere sannan kuma ba danne haƙƙin talakawa idan mun kai haka insha Allahu za mu samu nasara za mu ga canji a wannan ƙasa ta mu Najeriya ni ne Usman Mai Cajin Hanset Kara Shanu Olodo State Najeriya Madalla masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Libya tana son kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinki Duniya ya sassauta mata takunkumin da ya kakaba mata wanda ya hana ta sayan makamai. Wani ya kai wa jakadan Amurka a Koriya ta Kudu Mark Leopard hari a birnin Seoul. Jakadan ya samu rauni. Shugaban Chadi Idris Dabi ya fito fili ya faɗa cewa dakarunsa sun san inda sun san mabuyar abubakar shekau shugaban kungiyar boko haram majalisar dattawan amurka ta gaza samun isassun ƙuri'un da za su iya kawar da kujerar nakin da shugaban barack obama ya hau a kan jawo bututun mai daga ƙasar kanada zuwa amurka da ake kira keystone sanatoci 62 suka jefa ƙuri'ar amincewa da jawo bututun nan daga ƙasar kanada amma bisa ga doka sai an samu sanatoci 66 To a gaishe ka, da haka Allah ka mu ƙarshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jimmai Ali. yanzu a madadin salihu garba da cuba hero da ne da ya kura da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya mr jim haman da ya rika masa a nan nisa sahaba imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.